This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, 22 da kuma mita 25, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma kamar yadda suka saba za su iya kama mu a tashoshin rediyo na FM a rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Haka kuma ana iya kama mu a ko'ina ake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum sunana Usman Kabara tare nake kuma da Sarfila Hashim Gumal muka sake dawa a shirinmu na dare da fatan mun yi ni lafiya. To daga nan sashin Hausa na muryar Amurka muna dauke da rahotanni kamar na yadda PDP ke kukan yadda EFCC take wa 'ya'yanta kamun kazar kuku. ai buhari na ce canji an canja pdp muna son canji ya shiga idon jama'a To za a ji a cikin rahotannin haka kuma akwai a kasar Kamaru jakadun kasashe ne suka kai wa shugaba Paul Biya na kasar ziyara ta musamman musamman da aka shiga sabuwar shekarar nan. Sannan kuma za ku bugo mana waya hada labarin wasanni. Muna kira da cewa wanda za su bugo mana waya suna iya tanadin ra'ayoyinsu a kan cewa za mu yi magana ne ana cewa ana nasara da yaƙi da Boko Haram. Shin dabarun da ake bi ya yi musu ko kuwa yaya suke kallon abin kan shi za mu yi maganar waya yanzu dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a yau laraba ministan harkokin wajen iraki ya ce ya sa kansa zama shiga tsakanin wutar da take neman kunno kai tsakanin makwabtansu wato saudiya da iran sakamakon kashe wani shehin malamin shi'a da saudiya ta yi mai suna sheikh al nimer ibrahim al-jafari ya faɗa a wani taron manema labarai na haɗin gwiwar takwaransa na ƙasar iran da muhammad javad zarif inda ya ce kasancewar iraq a matsayin ƙasashen biyu hakan zai ƙara ruruta wutar da ta tashi dama kasar rasha ma ta yi alkawarin ba da kanta a matsayin mai shiga tsakanin saudiyar da iran shi ma sakataren wajen amurka jan ya yi magana ta kurorinsa na saudiya da na iran kasar jamus ta ce sama da mutane miliyan ɗaya ne suka yi rijista a matsayin bakin haure kan iyakarta tun shekarar da ta gabata cikin wasu alkalma da aka fitar a yau laraba jamus ta ce bakin haure kimanin dubu hudu da 4,028 ne suka fito daga Siriya, inda 'yan Siriya ke gujewa yaƙi da tashe-tashen hankula daga gidajensu, wanda su ne suka zamanto mafi yawan bakin hauren da suka shiga ƙasar Jamus. Bakin hauren daga Afghanistan yawansu ya zamanto na biyu a ƙasar Jamus ɗin, inda su ma suka bar ƙasar tasu a dalilin tashe-tashen hankula. Jamus ta ce yawansu ya kai kimanin 154 a ƙasarta, wasu kuma dubu 121 sun fito ne daga iraki jamus ta ce yawan bakin hauren da suka shiga kasar ta a bara sun ninka yawan waɗanda suka shiga a shekara ta 2014 har sau hudu labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau laraba koriya ta arewa ta ce ta yi nasarar gwajin wani nau'in bam da ake kera shi da makamashin nukiliya an sanar da hakan ne a talabijin din gwamnati ƙasa da wata, wata guda bayan da shugaban koriya ta kudu kim jong-un ya yi ikirarin kasarsa ta ƙera nau'in bam da ke da makamashin nukiliya cikin gaggawa kasar amurka da sauran kasashe suka yi watsi da ikirarin nasa kuma a yau laraba ma jami'an leƙen asiri na koriya ta kudu da masana makamashin nukiliya sun ce girman ƙaran fashewa bam ɗinsa ya sa su kokonto kan cewa ba lalle bane a ce nau'in bom ɗin da aka yi da makamashin nukiliya ne koriya ta arewa dai ta yi gwajin makamai masu nukiliya a shekara ta 2006 da shekara ta 2009 da kuma shekara ta 2013 baki ɗaya gwajin dai an yi su ne a wani yanki da ke ƙauyen fange wanda kuma a wannan yanki ne wasu hukumomi masu kula da abubuwan a yankin suka fitar da rahoton sun ji girgizar ƙasa a yankin wadda ba ta allah da annabi ba a safiyar yau laraba daga ƙarshe a yau laraba ne kotun kolin bangladesh ta amince da hukuncin kisa da aka yanke wa shugaban jam'iyyar musulmai mafi girma a ƙasar wanda aka same shi da laifukan yaƙi alƙalin kotun da ya yi watsi da ɗaukar ƙarar da tsohon minista moto rahmani nazami ya shigar wanda yake shugaban wata jam'iyyar musulmai mai suna jama'at islam party wannan hukunci dai shine zai tabbatar da kisa gare shi a watan oktoban shekara ta 2014 aka sami nizami da laifi bayan tuhumarsa da kisan kare dangi da kisan kai da azabtarwa da fyaɗe da ma lalata kaddarori kan rawar da ya taka a yakin neman 'yancin kai daga pakistan a shekara ta 1971 bangladesh ta ce haɗin gwiwar mutanen da ke da hannu da sojojin pakistan sun kashe mutane miliyan uku sun kuma yi wa mata dubu ɗari biyu fyaɗe har ma da sanadin raba mutane miliyan goma daga gidajensu zuwa sansanonin 'yan gudun hijira a india jam'iyyar jama'atul islam bata goyi bayan samun 'yancin kan ba Kun sha labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC wanda sarfi Hashin Gumal ya karanto. jam'iyyar pdp a najeriya suna ta kukan yadda efcc ke ta yi wa 'ya'yanta kamun kazar kuku kamar da zamu ji a wannan rahoto na nasiru adamu el hikaya daga abuja babbar jam'iyyar adawar najeriya pdp na ci gaba da zargin hukumar efcc da sanya 'ya'yanta a gaba wannan nuna fishi da har ya jawo zanga-zanga daga yan pdp a nan abuja ya ta'azzara nema biyo bayan kama sakataren labarun jam'iyyar olisa metu gabanin kama mitin dai ya fitar da wata sanarwar zargin an sanya tsohon mai ba da shawari kan tsaro samba da suki ne a gaba don kawo masa cikas a yiwuwar tsayar da shi takarar shugaban kasa a pdp a shekara ta 2019 da yake jam'iyyar za ta mai da tikitin arewa olisa mitu yana nan a hannunmu kuma muna ci gaba da bincike kafin gurfanar da shi gaban kotu in ji kakakin hukumar efcc wilson owujaran na ƙara tambayarsa shin wace tuhuma ake wa mitun ne ko shi ɗin ma dai yana jerin waɗanda ke da hannu a badakalar makamai ne. Ojarin ya ce na ce maka muna ci gaba da bincike sai mun gama za mu fitar da sanarwa. Jami'an PDP na nuna ba za su gamsu da wannan yaƙi da cin hanci ba sai sun ga an fara gurfanar da waɗanda ke cikin gwamnatin Buhari ko ma sanya takunkumi ga wasu gwamnonin APC da PDP ke cewa sun taɓa zarmiya a baya. PDP dai wacce ta nuna wata takarda da ke zargin wani gwamnan APC Arewa maso yamma da suka ci ya taɓa faɗa komar Amurka wata badakala sun ce suna buƙatar Buhari ya rika nesanta kansa daga wasu tsoffin 'yan PDP da suka saje da APC. Barista Abdullahi Jalo shine mataimakin kakakin PDP. Gwamnatin Muhammadu Buhari gwamnatin canji ne gwamnati ce da take son mutane wankakku kuma gwamnati ce da ana gani a yanzu a yau ita ce kaman dama na ƙarshe a Najeriya. in haka ne barisa ya nuna kun yadda cewa apc da buhari masu gaskiya ne kuma daga pdp kenan ai buhari na ce canji an canja pdp muna son canji. ya shiga idon jama'a kai ka ce fa wannan dama ce ta karshe ya nuna duk abubuwan da kuke a pdp ba gaskiya bane kenan kun kwari yan najeriya wannan maganan bai shafi maganan pdp ta kwari yan najeriya ba ai yan najeriya suka yi pdp shekara goma sha shida a wannan canjin da ake tafiya in aka sa akwatin zaɓe gobe in Allah da PDP za ta taka rawa. Sai dai sakataren kwamitin amintattun PDP Sanata Wali Jibrin ya ce adawa mai ma'ana ya dace PDP ta rika yi mu dai abin da muka sa gaba shine yanayi wanda mu za mu kawo wanda zai gamsar da mutanen najeriya har su yarda da mu mu zargi duka wani eh, shiri wanda muka gaba daidai ba ne na karya mu ce karya ne na gaskiya mu ce eh akwai ɗan gaskiya amma kuma za mu yi abin da ya fi wannan gaskiya amma ba kawai mu kama zagin mutane mu ci mutuncin mutane ba gaira ba dalili ni ba na cikin irin wannan adawa ɗin. yaƙi da cin hanci dai a najeriya ya sha samun irin wannan zargin tun lokacin da tsohon shugaba Obasanjo ya kafa hukumar da ake ganin ta damƙe mukarraban tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar da ƙyale masu ɗanyen ganye da tsohon shugaban musamman a yunkurin da ya nazarcewa karo na uku a shekara ta 2007. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Baza To sai mu ci Allah ya kyauta. A kasar Kamaru kuma jakadun kasashe ne suka kai wa shugaba Paul Biya ziyarar barka da sabuwar shekara ciki har da malaman addinai daban-daban. Akwai kuma wanda za mu ce ya aiko mana wato wakilinmu na Kamaru. Jakadun kasashe daban-daban waɗanda ke zaune a ƙasan jamhuriyar Kamaru da ƙungiyoyin manyan ƙasashe na duniya haɗi da malaman addinai daban-daban 'yan siyasa manyan shugabannin dakarun tsaro na ƙasar jamhuriyar Kamaru da shugabannin al'ummai da manyan ma'aikatan gwamnati suka yi do a gidan shugaban ƙasar ta jamhuriyar Kamaru da ke babban birnin ƙasar Yawunde domin masa halale marhaba da shiga sabuwar shekara na dubu da goma sha shida an da aka warkita shugaban cocin katolika na ƙasar ta jamhuriyar jamhuriyar kamaru piero piopo domin yi wa shugaban kasar ta jamhuriyar kamaru jawabi a gabansa shugaban cocin katolikan da ya dauki jawabi ya yawa wa shugaba biya wajen jajircewa da ya yi domin ganin cewa kasar kamaru ba shiga wani hali ba na yaƙi kasancewan magwabtanta suna fama da tashe-tashen hankula walau na addini ko na siyasa shugaban cocin katolikan ya ci gaba da cewa 2015, le Cameroun s'est encore fait remarquer en manifestant son hospitalité Kamaru ta yi kokari wajen karɓar miliyoyin 'yan gudun hijira musamman ma wanda suka fito daga ƙasar RCA wato ƙasar Bangi da kuma ƙasar tarayyar Najeriya sannan ya yi wa shugaban ƙasa ta jamhuriyar Kamaru fatan alheri da shiga sabuwar shekara na 2016 shi ma shugaba biya da ya ɗauki jawabi ya fara da cewa Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, j'ai ya 'yan uwana jakadun kasashe daban-daban da suke zaune a ƙasar ta jamhuriyar kamaru domin ƙarfafa diflomasiya ina fata za mu ci gaba da ƙarfafa dankon zumuncin da ke tsakanin mu kuma ina matuƙar farin ciki da ganin cewa kun kawo mini ziyara har fada na da yake birnin yawunde ya ce Nous manifestons zan yi amfani da wannan dama domin mika na ga dukkan al'umma kasancewan shekara dubu da goma sha biyar kasashen duniya waɗanda tattalin arzikinsu ya dogara a kan ma'adanan man fetur yanzu dai tattalin arzikinsu yana tangantangal kuma kun san da cewa shekaru biyu kenan muna fama da yaƙi da 'yan ƙungiyar ta'addancin nan na boko haram amma a yanzu ga dukkan alamu mun ci karfinsu domin har mun canja salon yaƙi daban-daban wanda muke yi da su ina mika godiyata ga majalisar ɗinkin duniya duniya da ma manyan kasashe kawayen kasan ta jamhuriyar kamaru domin gudunmawa da suka yi mana sannan kuma kasar kamaru ta karbi miliyoyin yan gudun hijira wanda suka kwararo daga kasar afirka ta tsakiya da kasar tarayyar najeriya mun yi haka ne domin jin kai da tausayi kuma shekara na dubu da goma sha biyar mun gudanar da wani babban taro a kasar faransa domin dumamar yanayi manyan kasashen duniya waɗanda suka fi karfin tattalin arziki sun yi wa kasashe masu tasowa alkawari da cewa za su dinga ba su taimako na miliyar dubu ɗari na dolar kuɗin amurka mun kasance muna da wannan matsalar na tafkin chadi da tafkin congo wanda yanzu haka sama da kashi tamanin cikin ɗari na ruwan sun kafe za mu yi ƙoƙari matuga gaya domin mu ga cewa mun yi ƙoƙari na ganin mun cimma burinmu wajen ganin mun ceto wannan tafkin domin samarwa al'umma aikin yi sannan shugaban ya ce de bonheur, de santé ya yan uwana jakadan kasashen ketare ina yi muku fatan alheri da munan shiga sabon shekara na biyu da goma sha shida cikin kwanciyar hankali da lumana da ƙoshin lafiya shugaban ƙasa ta jamhuriyar kamaru ya kwashe sama da awoyi hudu yana karɓan gaisuwa daga wajen ministocinsa da 'yan majalisar dattabai da 'yan majalisar dokoki sarakunan gargajiya 'yan siyasa amma jagorin 'yan hamayya ba su kai masa murnan gaisuwan shekara na dubu da goma sha shida ba na yi wa alhaji isiyaku muhammad tambaya a matsayinsa na masanin na harkokin kasar jamhuriyar kamaru ga abin da ya ce shugaban kasa ya karbi al'umma a gidansa amma a gaskiya fa dole ne ya koma ya je ya yi maganin da ake yi na karfa demokaradiyya da kuma karban jama'a wajen shawarwari da ake bashi shugaban kasa ya yi abin ku zo mu gani domin a shekarar dubu goma sha biyar na domin ya dakile yan ta'addan boko haram amma muna ganin cewa insha Allah a dubu goma sha shida ma da zai yi wani abin ku zo mu gani Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. To haka yake kar amanta ana tare da sashen Hausa na murar Amurka ne a Washington DC. Shin menene ra'ayinku game da cewa ana samun nasarar dabarun yaƙi da ƙungiyar nan ta 'yan ta'addar Boko Haram a ƙarƙashin jagorancin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari? Wannan shine abin da zamu buga waya kai. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to haka yake ga kira mun samu daga lafiya da ke jihar nasarawa ke wane ne a lafiya eh, dan sandan barhama to dan sandan barhama to to daga lafiyan bare bare to menene ra'ayinka ana cewa ko rahotanni suna ta nuna ana ta nasara a yaƙi da ake da 'yan boko haram cikin hikima shin menene ra'ayinka kai ai ra'ayi na gaskiya saboda Allah mun ci nasara me yasa ka ce haka Najeriya sun ci nasara ai da Boko Haram na rika gari zama na su su kore soja don wulakanci da kai can kore soja mm. don wulakanci can kore mu ba hankalin mu sai tashin gagara bacci ko mm. Allah ya isa amma yanzu sojojin mu sun yi jaranta sun kore su sun watsa su sai da ya kunan bakin wake to gode to bari mu tafi wushishi mun gode kwarai da kiran kaɗan sandan barhama to wane ne a wushishi bala ne ne wanke kula daga wushishi to da ke tarayyar najeriya to mun gode ba menene ra'ayinka game da maganar ana yaƙi da boko haram kuma ana samun nasara ka ga su da rana ma har da rahoto da Nijar yau gaskiya game da yadda ake yaƙi da boko haram gaskiya zamu ce shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya samu cin nasara sosai yaƙi da boko haram da aka yi me misalin ka saboda a kullum a kullum idan da Allah ya waye suka zance bom ya tashi wuri kaza an kashe mutane kaza to kaga ko wannan abin son kawai yanzu sai in tsararru da suka rage guda guda daga cikin su mm. to muna fatan tsararru ma suka rage insha Allah nan ba da jimawa ba za su mata biyu insha Allah to mun gode bari mu tafi mai duguri wane ne a mai duguri jihar Borno hello malam na mai duguri kana sauraron mu to na mai duguri ina ga ya katse bari mu tafi jihar Filatan Najeriya a Jos wane ne a Jos Hello? Eh, hey, hello, wane ne a Jos? Eh, mai kudi ne daga Jos, gangaren Jos. To, mai kudi muna jin ka ya jihar Filatan. Ah, alhamdulillah. To, masha Allah. To, ra'ayin ra'ayinka musamman maganar Boko Haram da ake cewa sojojin Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaba Buhari suna ta samun nasara? Eh, ba abin da za mu ce sai dai mu ce mun ma Allah godiya da muka samu wannan shugaban ƙasa. Hmm. a ganin ka eh, aikin yana yi ana samun nasara sosai Allah ya taimake mu samun wannan shugaban kasan da muka yi eh misa kace ana samun nasara kana da dan wani misali a ina da misali saboda akwai local government kusan guda bakwai yanzu ko takwas wanda da duk sun kama amma yanzu baya hmm. su. eh to mun gode kwarai baya su yanzu eh mo bai su eh to to to mun gode eh. sosai bari mu tafi jihar Jigawa sai an jima hello wane ne a jigawa To, ina jin ka To, eh, nira ne daga jigawa to wane ne Nira, nira, nira. hello murya ka wayan na eh, oh to nira, to muna jin ka daga jigawa Mene ne ra'ayinka eh, game da maganar nasarar yaki da boko haram wannan gaskiya jana ba ya daidai eh misa ka ce ya daidai eh gaskiya ne ga yanzu mutanen Borno sun fara zama lafiya lau suna ta kokin su ga kuma ana magana ko a gidajen su kaga ai abin ya dadi to na gode to sai Allah eh, ya kai mu kenan Allah ya saka ganar da yake Allah ba ni lafiya Allah kara masa lafiya da za a ci gaba da yaki da boko haram kana Allah kara shi gaban sojoji lafiya to mun gode kwarai sai an jima na jihar Jigawa bari Ah, kusan ce a nan za mu iya tsaya da ɗaukar ku sai kuma wani lokaci da fatan za a ci gaba da kiranmu daga nan sashen hausa na murya amurka. to duk wanda ya daura damarar tafiya filin wasa sai mu bi baba yakubu makeri wasanni a takaice 'yan fashi da makami sun hallaka wani babban jami'in hukumar kwallon kafa ta nff malam ibrahim abubakar a gidansa da ke abuja malam abubakar shine babban jami'in karban baki na hukumar nff tsohon dan kwallon arsenal kano uwanko ya bayyana kashe abubakar a matsayin labari mara daɗi rahotanni sun ce marigayin da ya mutu ya bar matarsa da 'ya'ya uku a ranar laraba ne aka shirya yin jana'izarsa a kaduna kakakin super eagles oluwatoyin ibitoyi shi ma bayyana alhininsa da kashe abubakar a farkon wannan mako kuma 'yan ghana sun je irin wannan bakin labari inda wani dan wasa mai shekaru 25 da haihuwa mai suna alhassan ya mutu a filin wasa a garin kobin da ke gundumar a biaja a jihar ashanti alhassan mai lakabi ketu ya yanke jiki ne ya fadi a lokacin da yake tsaka da wasa wanda hakan yasa aka gaggauta wucewa da shi a asibiti inda likitoci suka tabbatar da mutuwarsa a lokacin da aka isa da shi a nan asibitin wannan labari da ya ta 'yan kallo da jama'ar yankin baki daya ganin yadda marigayin ya yi wasanni guda biyu cikin koshin lafiya a wannan rana sai kwatsam ya mutu akan fili shugaban hukumar kwallon kafan ghana ta gfa kwasin yantaci ya kira ga gwamnati da ta tallafawa wa kungiyoyin wasannin premier league da za su wakilci ghana a wasannin zakarun afirka yantaci ya ce shekaru da dama kungiyoyin ghana dai suna fuskantar jan kunni daga hukumar caf saboda gazawarsu na shiga wasannin zakarun afirka sakamakon rashin kuɗi shugaban na gfa ya ce masu kungiyoyin su ne ke iya bakin kokarin su su samu yan wasu kuɗaɗe su taimaka wa kungiyoyin nasu kuma hakan dai ya kamata a kawo ƙarshe don haka gwamnati ta taimaka musu Kawai ɗin zakarun Najeriya 'yan ƙasa da shekaru 23 Samson Siyasa ya ce babban manufa da zai shiga wasannin Olympic da za a yi a birnin Rio na ƙasar Brazil ita ce ɗaukar zinari a wasannin da za su yi. Jami'in hulɗa da 'yan jarida na hukumar NFF Adibola Olajiri ya ce jawabi da kawai ɗin ya yi a inda Najeriya ta kafa sansaninta a ƙasar Amurka. Ƙasar Najeriya ta doki azurfa a wasannin baya don haka ba zai je ƙasa da hakan ba sai dai ya ɗauko kofi gabaki ɗaya da yake ci gaba da rawaito jawabin coach siyasiya Ademola ya ce 'yan wasan Najeriya ba su da isasshen lokaci da za su ɓata wurin ganin sun ɗaukaka tutar Najeriya a ƙasar Brazil. A damben boxing kuwa mai shiryawa shahararren ɗan damben boxing nan Manny Pacquiao ɗan ƙasar Philippines ya ce ɗan dambensa zai faɗa ne da Timothy Bradley a ranar tara ga watan Afrilu na wannan shekara kafin ci gaba da aniyarsa na shiga siyasa. Akwai raɗe-raɗin cewa wane ne zai kara da Manny Pacquiao a ƙarshe kafin shiga siyasa inda aka ambato wasu 'yan dambe kamar Terence Crawford, Amir Khan, Andrew Bruna, cewa a cikinsu ne Fakayo zai fafatawan ƙarshe da ɗaya. Amma ko a faɗan mai shirya masa wasa mai suna Bob Aram ya fi amincewa da ya faɗa da Bradley a karo na farko tun bayan da Manny Fakayo ɗin ya sha kashe a hannun Floyd Mayweather a watan Mayun bara. bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Hukumar Nazarin Teku da Yanayi ta Amurka ko NOAA a takaice ta ba da tallafin kuɗi na dalar Amurka miliyan takwas da dubu ɗari hudu. Tallafin haɗin gwiwa ne da yarjejeniya a wannan shekarar domin gudanar da ayyukan kiyayewa da binciken kimiyya da zai amfani kulawa da duwatsun bakin gaba a ƙarƙashin teku da ke jihohi bakwai cikin amurka da yankuna da ƙasashen Karibiya da wasu tsibirai na yankin yammacin tekun Pacific. Duk ayyukan za su mai da hankali ne wajen takalar wasu abubuwa uku da ke yin matukar barazana ga duwatsun da ke ƙarƙashin teku a bakin gaba da wuraren da ruwa ke kwarara. Wato barazanar sauyin yanayi da abubuwan gurɓata ruwa da ke kwarara cikin teku daga doron ƙasa. da kuma ɗabi'un kamun kifi waɗanda ke kawo ƙarewar kifayen a teku. Tallafin zai sa a yi ayyuka da za su rage lakar da ke shiga ƙarƙashin teku da kuma inganta ruwan sha a tsibirin Virgin na Amurka tare da yin aiki da al'ummomin Hawaii domin daƙile barazanar da canjin yanayi ke yi wa duwatsun bakin gaba a ƙarƙashin teku. ayyukan za su taimaka wurin kare abubuwa da ke tallafawa irin waɗannan duwatsu da tsirai na ƙarƙashin teku a yankin puerto rico tare da ƙarfafa faɗakarwa da ilmantarwa har ila yau ayyukan za su haɗa da binciken yadda duwatsun bakin gaba a ƙarƙashin tekun ke jimurewa canjin yanayi a wurare daban-daban tun farko dai wannan shekarar noaa a taron ƙarawa juna ilimi na uku ta bayyana yadda wasu sinadirai suke lalata rai da ke fitowa a jikin irin waɗannan duwatsun na ƙarƙashin teku a bakin gaba. Yayin da duwatsun ka iya mutsikewa daga illar sinadarin na wani ɗan ƙaramin lokaci idan suka yawa ko suka ɗauki tsawon lokaci to za su yi wa duwatsun muguwar illa musamman idan sun fuskanci wasu ƙalubalen. Lafiyayyun duwatsun suna da alfanu gare mu. Kiyaye waɗannan albarkatun suna da mahimmanci ga rayuwar al'ummin gabar teku, in ji Jennifer Cos, Darakta NOA da ke kula da shirin kiyaye duwatsun bakin gabar ƙarƙashin teku. Ta ci gaba da cewa ayyukan da aka yi da tallafin NOA sun ba mu damar ƙarfafa mu da 'yan asalin yankunan saboda fuskantar burazanar mafi illa ga duwatsun mu kuma faɗaɗa ƙoƙarin kiyaye su. Kusan rabin tallafin da aka bayar wannan shekarar za a yi amfani da su ne kai tsaye wajen kare duwatsun bakin gaba a ƙarƙashin teku da shiwohin yankin da masu kula da albarkatun yankin ke jagoranta. Akwai wasu ayyukan kiyayewa da wasu ƙungiyoyi da ba na gwamnati ba da ƙungiyoyin al'umma da na jami'o'i ke jagoranta. Akwai kuma wasu takaitattun ayyukan da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ke yi waɗanda suka mai da hankali a kan tsibiran yankin yammacin tekun Pacific da ake kira macronesia da kuma yankin da ya haɗa Amurka ta Arewa da ta Kudu tare da yankin tekun Karibiya. Abin farin ciki ne tallafawa ayyukan da suka fito da dabaru da sabbin hanyoyi da suka cimma nasara a ƙarƙashin shugabancin abokan aiki da ke da ilimi a fannoni daban-daban saboda kawo canjin da zai inganta duwatsun bakin gaba da ke ƙarƙashin tekun duniya in ci jane wadal darakta haɗa tsare-tsare na shirin kiyaye duwatsun ta noa ta ce ko shakka babu akwai kalubale a gaba dangane da duwatsun amma ta yin nazari da gudanar da kiyaye su tare da haɗin gwiwa za mu taimaka mu tabbatar duwatsun sun rayu sun kuma yi albarka. sharhi murya amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka to an gaishe ka malam salihu to da wannan kuma za mu je ga labarai amma a takaice. to usman a takaice laraba ministan harkokin wajen iraki ya ce ya sa kansa zama mai shiga tsakanin wutar da take neman kunna kai tsakanin makwabtansu wato saudiya da iran sakamakon kashe wani shehin malami da shi malamin shi'a da saudiya ta yi mai suna sheikh al-namir ƙasar jamus ta ce sama da mutane miliyan ɗaya ne suka yi rajista a matsayin bakin haure akan iyakarta tun shekara da ta gabata cikin wasu alkalaman da aka fitar a yau laraba jamus ta ce bakin haure kimanin 428 ne suka fito daga siriya inda 'yan siriya ke gujewa yaƙi da tashe-tashen hankula daga gidajensu wanda su ne suka zamanto mafi yawan bakin hauren da suka shiga ƙasar jamus a yau laraba koriya ta arewa ta ce ta yi nasarar gwajin wani nau'in bam da ke da makamashin nukiliya an samar da hakan ne an sanar da hakan ne a gidan talabijin ɗin gwamnatin ƙasa wata guda bayan da shugaban koriya ta kudu kim jong-un ya yi ikirarin ƙasarsa ta ƙera nau'in bam da ke da makamashin na nukiliya cikin gaggawa dai ƙasar amurka da sauran ƙasashe suka yi watsi da ikirarin nasa kuma a yau laraba jami'an leƙen asiri na koriya ta kudu da masana makamashin nukiliya sun ce girman ƙaran fashewar bam ɗin ya sa su kwanto. To an gaishe ka Sarfilu da takaitattun labaran shirin dare ya kammala amma kafin misalama muna taya Alhaji Muhammadu Uba Ali murnar auren yarsa Aisha Muhammad Uba da angonta Nura Salisu Muhammad wanda za a daura a ranar Juma'a in Allah ya kai mu takwas ga watan Janairu a kusa da babban masallacin Juma'a na Kano Road Kaduna da karfe biyu da kwata na rana Allah ya ba da zaman lafiya. a madadin sarfilo hashim gomal da ya taya ni gabatarwa da julie lathas gresham da ta ba da umarni sai mu na yau ni usman kabara washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa salam This program has come to you from the Voice of America, Washington.